a wannan masallaci namu masjidu sayyidina muawiya ibn ali sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan zai zama majalisunmu na biyar tafsirinmu yana gudana a ƙarƙashin bayanin da malamai suka yi a game da bismillahir rahmanir rahim wato basmala min ji tattaunawar da malamai suka yi akan shin ita basmala aya ce a cikin suratul fatiha farkonta ko ko a ma aya ce a farkon kowace sura a inda muka ji cewa magana da tafi inganci ana yin suratul fatiha basmala aya ce a cikinta su ne za su ba mutum ayoyi bakwai kamar yadda da yawa daga cin malamai suka tabbatar amma a wajen karanta basmala a cikin sallah to abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya bayyana ta har muka ce kafin mutum ya fara karatun sallah kenan akwai abubuwa guda uku da ake sanya yi kuma duka aboye abu na farko bayan yayi yi takbiratul ihram zai yi du'a istiftah abu na biyu zai yi isti'aza abu na uku zai yi basmala dukansu kuma zai yi a ne ba a bayyana ba a bayyane ba a ɓoye ba ya fara yankawa zai yanke ta kusa da shi cire a cikin yi saboda haka waɗannan su ne saboda haka za mu ci gaba insha Allah Allah ka karanta bismillah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القرطبي الإمام القرطبي أتشن تفسير سيكي تشيواء وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة ديوا yawa daga cin سنتك أكن شيواء ذا cewa بسم الله نيه idan za a karanta fatiha a sallah kun ga al-imamul ba maliki amma kuma ya saba wa mazhabinsa na malikiya kamar yadda aka faɗa mana a majalisin jiya cewa a mazhabin alimamu malik rahmatullahi alaihi shi baya ganin a karanta fa a karanta bismillah a sallar farilla sai dai a sallar nafila daga cikin malaman alimamu imamu bi ya ce minhum abu hanifata wa sauri daga cikin su akwai al'imamu abu hanifa sahibul mazhab sannan da al'imamu sufiyan ibn sa'id al-sauri rahmatullahi alaihima duka waɗannan malaman sun tafi akan cewa karanta basmala a ɓoye ake yi a cikin sallah idan mutum zai karanta fatiha to zai yi bismillah amma kuma a ɓoye وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير وهو قول الحكم وحماد wannan batun na cewa idan mai sallah ya zo zai yi karatun alkur'ani zai karanta fatiha zai yi bismillah amma a ɓoye an ruwaito daga sayyidina umar radiyallahu anhu fahimtar sa kenan sayyiduna ali radiyallahu anhu fahimtar sa kenan sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu fahimtar ta kenan sayyiduna ammar ibn zaid radiyallahu anhu ammar ibn yasir anhu ma fahimtar ta kenan abdullahi bin zubair radiyallahu anhu ma fahimtar ta kuma shine wannan wannan ita ce magana al-imam al-hakam ɗaya daga cikin malaman malikiya wa hammad da kuma al-imam hammad ibn zaid wabihi kala ahmadu bin hanbali sannan kuma fahimta al’imamu ahmad kenan wa abu ubaid sannan fahimtar al’imamu abu ubaid alƙasiru na sallam shi ma fahimtar sake wa ruwiya an yi misluhu sannan al’imamu al’auza’i shi ma abubuwaito fahimtar sake a ga wannan malaman sun kwashe. حكاه abu umar ابن عبد البر في الاستذكار ya ce babban malami al-Imam Ibn ya ambaci wannan maganar a cikin littafin sa sharhin al na al Malik wanda ya sa masa suna al-Istizkar ya kawo waɗannan malaman yace fahimtar su ita ce za a karanta za a bismillah a karatun Fatiha a sallah amma a asirce ko da sallan nan karatun bayyane ne ko karatun boye za a واحتجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصور بن زادان عن أنس بن مالك ما لمن بك سنة خفى هجة رواية دا الإمام منصور بن زادان يروي فودق أنس رضي الله عنه أنس يتشي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah kaga ba za a lissafa ko su ɗaya bace domin annabi sama shine limamin su Anas kuma khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shekara goma kullun yana tare da shi shi yake kula masa da butarsa shi yake kula masa da in zai je baban daki shi yake kula masa da takalminsa duk hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas shi yake masa to shine Anas yake cewa annabta sama ya mana sallah falam yusmi'na qira'ata bismillahir rahmanir rahim yace manzo Allah sama bai ji yadda mu bismillahir rahmanir rahim ba kaga ya ce falam yusmi'na bai ce falam ya qira'a ba bai ji yadda mu ba in bai ji yadda mu ba yayi kaga a boye yake wa ma rawahu amma ibn ruzaiq an al-a'mash رواية الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال يتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجحر ببسم الله الرحمن الرحيم صحابي أنس دي يتي ناي صلى باين النبي ناي صلى باين سيدنا أبو بكر ناي صلى باين سيدنا عمر dukkanin su ban ji su suna bayyana bismillah ba kaga bai ce ba su yi ba sai ce ba su bayyanawa ashe suna yi amma a me suke yi a ɓoye to abin da ya tabbata kenan a sunna idan mutum zai karanta fatihatul kitabi a sallah to ya ɓoya bismillahir rahmanir rahim al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi sai ya ta'aliki sai ce qultu nace qawlun hasanun wannan magana kyakkyawa ce wa alayhi tattafiqul atahu an anas wala la yace da wannan ne irin wannan magana ce zaka hahada riwayoyin da aka samo su daga Anas ba su ci da juna ba riwayar da ke cewa na yi sallah bayan Allah sama bayan sayyidina abubakar bayan sayyidina umar ban ji sun ce bismillah ba haka wata riwaya ta ce wata riwayar ta ce ban ji sun bayyana ba wata riwayar ƙara riwaya al'imamu ibn hibban sai ta ce sun ɓoye bismillah sun ɓoye bismillahin rahmanin rahim Haga in ka tattara riwayoyin duka wata riwaya ta ce ba su yi ba wata riwaya ta ce ba su bayyana ba ita kuma wata riwaya sai ta ce sun ɓoye kagaya za ka yi ka tattara su ashe sun karanta amma ba su ji yadda mu ba rashin ji yadda mu na nufin sun yi a ina kenan a asirci wannan shi ne daidai sannan ya ce wa yukhriju bihi min al fi qira'ati basmala sannan wannan hada maganar ita ce za ta fitar da mu daga sabani a game da ya ake karanta bismillah a sallah ashe ana karanta ta kafin alhamdulillahi rabbil alamin a ɓoye ake yi a farkon kowace fatiha mutum zai yi a sallolinsa duka kowace sallah mutum zai zai karanta fatiha ko a bayyana ko a ɓoye to an sunnanta masa daga cikin abin da zai yi akwai bismillah domin aya ce a cikin suratul fatiha amma sunna ita ce zai ɓoye bismillah kamar yadda aka ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam aka ruwaito daga babban sahabinsa sayyiduna abubakar aka ruwaito daga babban sahabinsa sayyidina umar radiyallahu anhuma to kaga wannan shi ke al-imam ibn hajar shi ma yayi batu irin wannan yace fa tariqul jam'i baina hadihil al Ya yace yadda zamu tattara lafazzan hadisan da suke bayani a kan karatun bismillahir rahmanir rahim a sallah hamlu nafi ƙira ake ala nafi sama mu ɗauka cewa da aka ce ba a karanta ba ana nufin ba a ji ba ne. wa nafyu sama'i wa nafyi sama'i sannan rashin jin na bayyana ashe ba a bayyana ba na nuna ba a bayyana ba Kage riwaya ta ce ba su karanta ba wata ta zo ta ce ban ji ba sai wata riwaya sai ta zo ta nuna cewa ba bayyanawa suke yi ba suna yi a boye shine sai ya ce wa yu'ayyiduhu أن لفظ رواية منصور بن زادان فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وتش رواية دا الإمام القرطبي يقف هجة دا إتا شما قاشا الإمام ابن حجر يقف هجة دا إتا سيتش وأسرح من ذلك رواية الحسن عن أنس amma riwayar da ta fi fitowa kili ta nuna cewa ɓoye bismillahir rahmanir rahim ake yi ita ce riwaya anas inda ibn Khuzaima a wajen al-Imam ibn Khuzaima kanu yusirruna bismillahir rahmanir rahim suna boye bismillah ba sa bayyana ta to da kadan uwa idan zaka karanta Fatiha a sallah to zaka karanta bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin Fatiha amma ba za ka bayyana ba wannan shine abin da ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallam. shine sai al-imam ibn hajar sai yace fandafa bi hada ta'lil man a'allahu bil ittirad qabni abd al-bard li'anna al-jam'a idha amkana ta'ayyana al-masir ilayhi idan za a iya tattara hadisan da ake ganin kaman a zahiri suna cin karo da juna a ba kowane hadisi ma'anarsa a haɗa su duka a aiki da su to shine abin da ake yi a ilimi shi yasa malamanmu suke cewa ba ka fahimtar sunna ka fahimci hukunci a hadisi kwara ɗaya sai ka tattaro hadisai duka in ba haka ba za ka rika haɗa hadisan manzalla sama suna yin tocin amma idan ka zo ka samu hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suna batu akan abu ɗaya to yi ƙoƙari ka tattaro duka hadisan kai musu kallo na tsatsaf kai musu bincike na kwakwaf to daga nan sai ka fitar da hukuncin da kake son ka fitar idan ba haka ba ɗaya zai warware maka ɗaya manzo Allah ta sama kuma ya zo ne domin ya kawo maganganun da za su rika cin karo da juna a maganganun manzo sama ba sa cin karo da juna kamar yadda alqur'ani baya cin karo da juna domin gaskiya ne alqur'anu haqqun yusaddiqu ba'dahu ba'dan ba'dan was sunnatu nabawiyyatu haqqun yusaddiqu ba'daha ba'dan hadisan manzo Allah sama gaskiya ne sunnoninsa gaskiya ne alƙur'ani gaskiya ne sashinsu baya cin karo da sashi da ake bukata kenan sau da ka ana yin bismillah amma ba a bayyana ba a ɓoye wannan shi ne shi ne sau da ka mun gama batu a kan wannan falalar bismillah yan uwa tana da falala da mai girma tana da girma al'imam abu dawud ya goyito hadisi daga wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sama ya ɗauke shi ya ɗora shi akan akan akan akan akan akan abin hawa daga cikin tawazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dauki wani sai ya goya shi akan abin hawan shi musamman idan yana son ya karantar da shi wani abu ya ma'anas Anas eh? ya ma Mu'adh ibn Jabal ya ma Ibn Abbas eh? ya ma Al-Fadl ibn Abbas musamman da dai ƙananan sahabbai waɗanda suke matasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauke su ya goya su a kan abin hawa to wani sahabin manzon Allah su sama wanda ba ambaci sunansa ba a riwaya tafi inganci amma wata riwaya sun ambata suka ce Ibn abi mulaika amma dai wannan riwayar da ba a ambace shi ba ta fi inganci kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa asarat dabbatu sai abin hawan manzon sama ya tungude ya tintibe fa kultu sai na nace ta'isa shaytan sai nace ala wadaran shaytan ya zagi shaytan matashi ne shi kuma yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai mutum yace la taqul ta'isa shaytan kakka ce ala wadaran shaytan tir da shaytan fa innaka idza qulta zalika ta'azama hatta yakuna mithla albayt in ka faɗi wannan mummunan kalma a shedan sai ya kumbura ya girma ya ƙara girman kai sai ya zama shirgege kaman ƙaton gida wa yaqulu sai ce bi quwwati da ƙarfi na wannan abin ya faru Kare ya ya ya ya kwace ikon Allah ke yana cewa da bi quwwati da ƙarfi na wannan abin ya faru kakkaci walakin sai dai ka ce fa innaka idza qulta zalika ta'azama hatta yakuna mithla albayti wa yaqulu bi uwati walakin qul bismillah sai dai da kaga haka ta faru abin hawa ya turbude mota ta yi wani jijjiga ta yi wata jijjiga ko mashin ɗinka ya yi wata jijjiga ko kekerka ta yi wata jijjiga to sai ka ce bismillah kaga falalar bismillah fa innaka idza qulta zalika tafagar hatta yakuna mithla dhubab in kace bismillah to sai shaidan ya zama ya kankance saboda bakin cikin jin bismillah da kace sai ya zama mislar zubar ya zama kamar kuda ya za ka kamanta kuda da gida kuda da gida sun kusa a girma in ka zagi shaidan sai ya girman kai ya kumbura amma idan ka ce bismillah to sai ya zama dan ito ya tsamare ya zama ɗan ƙarami girmansa bai wuce kuda ba to kaga wannan falala ce ta bismillah abinda ke ƙara nuna mahimmancin bismillah an sunanta mana ‘yan uwa ababai da yawa sun zo a cikin sunnar manzo Allah sama in za mu yi bismillah ciki akwai cin abinci sahabin annabi sama ɗan ƙarami ɗan yaro umar ibn abi salama manzalla sama ya karantar da shi abu uku yace ya gula tamillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yace ya kai yaro ka ambaci sunan Allah in zaka ci abinci ka ci gaban ka sannan ka ci da dama har manzon Allah su sama ya nuna cewa idan mai cin abinci ya zo ya bismillah sai ɗan ya gaba ya ce la mabita wala ma'kala wala mashriba wala mashraba shi ba mu da ci a nan ba mu da wajen kwana ba mu da wajen sha kaga in za a ci abinci sannan aka sunnanta idan mutum zai shiga masallaci ya bismillah a'udhu billahi al'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan sai ka ce wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhanbi wa iftah li abwaab rahmatik kaga addu'a shiga masallaci haka nan idan mutum zai shiga ban daki an sunnanta masa yayi bismillah in zaka shiga ban daki ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith بسم الله اللهم إني أعوذ بك من wal والخبائث manzalar su ne ce satru ma na aurati ahadikum wal iza idza arada an yadkhula kulal khala'a an kula bismillah sannan ya dai addu'a abinda ke sitirta al'auran mutum daga aljanu shedanu ba za su kallon masa al'aura haski wasa da al'aurar shi ba in zai shiga ban daki in ji annabi sallallahu alaihi ya yayi bismillah sannan sai yayi addu'a da ake yi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kage duk wannan sannan mutum zai tara da iyalinsa shi ma haka bismillah allahumma jannibna shaitana shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana manzal sama yace in Allah ya azirta su a wannan daren aka samu da sai yace lam yadurruhu shaitan ko lan yadurruhu shaitan? Shaitan ba zai cutar da shi ku duba tasirin bismillah 'yan uwa kaga duk wannan sannan za ka shiga gida kai bismillah kai duk wani aikin alkhairi in za ka yi to ana bukata ka bude shi da bismillahir rahmanir rahim al-imam at-tabari yace inna Allah ta'ala zakar inna Allah ta'ala dhikruhu wa taqaddasat asma'uhu lallai Allah wanda ambatansa ya daukaka sunayensa sun tsarkaka addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yayi ma annabinsa tarbiyya bi ta'limihi ya karantar da shi taqdima zikri asma'ihi al-husna amama jami'i af'ali duk abinda annabi sama zai yi na alkhairi manzon Allah sama Allah ya ladabtar da shi ya masa tarbiyya akan ya fara da sunayen Allah kyau suna uku kake faɗi bismillahi arrahmani arrahim duk abinda za ka yi to kafin manzon sama annabi Sulaiman ma haka yayi kai kafin annabi Sulaiman annabi Nuhu annabi Nuhu Allah ta'ala ya ce wa qala kabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Nuhu alaihi salam ya hada jirgin ruwa wanda zai tattara waɗanda suka yi imani da shi su hau domin su kubuta Allah ta'ala zai saukar da ruwa sama ruwa ƙasa duk kuma wanda bai shiga cikin wannan kogin wannan jirgin ruwan ba to ba zai tsira ba sau da haka da za su hau Allah ya ba su umarni ya ce in za su hau su ce bismillahi majriha wa mursaha kaga bismillah ta zo sannan annabi Suleiman alaihi salam zai yi wasiƙa zuwa ga sarauniyar saba kamar yadda aka karanta mana jiya yace innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ashe tasirin bismillah ba wai a shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane kawai a hadda manzannin da suke kafin sa bismillah tana nan to Allah ya ma manzo Allah sama ladabi da tarbiyya akan duk abin da zai yi ya fara gabatar da sunan Allah mai tsarki qabla jami'i muhimmati duk abin da zai yi cikin lamurra masu mahimmanci to yi bismillah wadda alama addabahu bihi min zalika wa 'allamahu iyahu minhu li jami'i khalqihi sunnatan yastannuna biha sannan Allah ya sanya wannan abin da yayi ma annabi tarbiyya a kansa sai ya sanya shi ya zama sunna a gare mu duk wani mabiyin manzon Allah sallama in zai yi aikin alkhairi to an sunnanta masa ya fara da bismillah fara da bismillah wa sabilan yattabi'unahu 'alayha kuma Allah ya sanya mana wannan ya zama wata hanya da zamu ba annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta fa bi hittitahu awail mantiqihi idan za a yi magana ka fara da bismillah za ka fara magana ka fara da basmala wa suduri rasailihim in za ka rubuta wasiƙa ka fara da bismillah kafin duk kai za ka yi formal letter kaga muture da yake azzalimi ne sai ya kwace mana duk waɗannan abubuwa sai yace mana wai muna da wata yana da formal letter da informal letter da semi formal duk yaran ana koya musu tun daga aji daya primary secondary har mutum ya kai ba za a ce mai in zai yi wasiƙa yi bismillahir rahmanir rahim yasa na sha kalubalanta masu bokon mu ku musulunta mana da bokon nan wani zai rubuta english ya rubuta wannan a cikin litarai ko wani zai kama hannun kai ce ba za ka yi ba amma mutum ya zama profesa a ingilish amma ba za ka kawo sauyi ba muga za ka rubuta leta yadda ake rubuta leta cikin ka'idojin leta a matsayinmu na musulmi ka ce abu na farko a rubuta bismillahir rahmanir rahim a sama ko babu fassara bismillahir rahmanir rahim da turancin ingilishi in the name of Allah sai aka ce a rubuta in the name of Allah a farko wani zai kama kai ce ka saba ma shakespeare shakespeare na kabari yana wuta yana wuta kabari ne kai kuma musulmi ne saka za a yi ai wannan wannan yana cikin musulintar da ilimi ba kawai sai dai ka rubuta sunanka ba sai a ce ga yadda za ka rubuta adireshin ka daga hauru da kai kwama kai kaza kai kaza sannan wanda za ka rubuta za ka aika masa da wasiƙa shi kuma sunan shi na nan kaza sannan title na letter gashi sannan ka rubuta diyata sai a ci gyaran mutum kwama amma ga bismillah ba a cin gyara in wa akwai adalci a ciki ba adalci a cikin wannan so da ka buɗe wasiƙu wahajatihim haka nan sauran buƙatu idan za a yi ana so a fara da bismillah fara da bismillah ba karatun alkur'ani ba kam wannan tasirin bismillah ce al'imamu abu sa'ud ɗaya daga cin malaman tasiri na ƙarni na goma a cikin sa, irshadul aqli salim ila majayil qur'anil karim yake cewa ma'anaha ma'anar bismillahir rahmanir rahim da kake faɗa dan uwa al-isti'anatu wal mulabasatu tabarrukan kana neman taimakon Allah ya Allah na kama kafa da sunayenka guda uku Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu ya Allah wannan abin da zan yi na shiga cikinsa tabarrukan ya Allah ka sa min albarka a ciki don Allah ba za ka ga albarka ba sunan Allah da ka ambata kana neman albarka ai bismillahi a ƙarau kamar kana cewa da sunan Allah nake fara karatu au atlu ko nake biya karatu wa taqdimul ma'mul lil'tina'i bihi wal qasd ila at kama fi iyyaka na'budu da aka fara gabatarwa aka ce bismillah bismillah to yana nuna an keɓe wannan abin sunan Allah kawai kake kallo a wannan lokacin shi yasa baka ce da'u bi bismillah ba sai dai ka ce bismillah da'u ko bismillah aqra'u haka ake kaddarawa ina fara karatun qur'ani da sunan Allah Allah ka taimake ni ka taimake ni a karatun nan da nake yi hmm? shi yasa ai ɗan uwa aka ce duk karatun da zaka yi mu a musulunci da sunan Allah za ka fara ikira sai ce bismi rabbikal ladhi khalaq ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta duk karatun da aka yi shi da sunan Allah to ba za a halaka ba mutum ba zai je kowane irin ilimi ya zama lalatacce ba saboda ya fara da sunan Allah amma idan ba a fara da sunan Allah ba to sai mutum ya je ya karatu sai ya lalace ta sanadiyar ilimi mutum ya halaka alhali a tarihin ilimi shiryarwa yake yi duk ilimin da ka koya in dai mai amfani ne to ana tsammanin ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake daidai kaga falalar lati al’allama su sa'adi rahmatullahi alaihi ya ce idan ka ce bismillahi ai abtadi'u bi kun lillahi ina farawa da dukkan kowane suna Allah ke da shi لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيؤم جميع الأسماء الحسنى دومن سونا دكتي بسم الله ka danganta shi ka yi idafa abinda malaman lura suke ce mishi to yana nuna duka sunayen Allah kuma dama mu suka ce ai sunan Allahu yana wakiltar dukkan kowane suna ne shi yasa ake siffa da shi ai in ka faɗe shi to sai ka bashi sifa sai ka ce Allahul Ghafur ka gani amma ba za ka ce algafuru allahu ba allahun rahimu allahun rahmanu allahun maliku allahun kudusu allahun salam allahun maliku allahun hakamu allahun khadirul basiru kaga sai ka faɗi allahun sannan sai ka ba shi sifa to daga duka sunayen Allah suna bin sunan Allah shi yasa ake ruwaitowa ake ba da labari ake cewa al'imamu ba wai malamin na hau aka ce ya rasu da ya rasu sai wani ya mafarki da shi da ya mafarki da shi sai ya ce kaifa fa'alallahu bika me Allah ya maka ya ba wai ka zauna a duniya kana ta koyar da na hau me Allah ya maka da kaje lahira sai ya ce karramani wa ghafarani yace ya girmama ni ya gafarta mini sai ka ce limada saboda me sai ce li annani ja'altu ismahu Allah a'rafa al-ma'arif yace saboda na sanya sunan Allah Allahu shine sunan da yafi zama kowanne suna abin nan profa shine yafi zama profa sunan da yafi zama kowanne a cikin profa noun to shine Allahu a'rafu al-ma'arif Ku shi yasa duk sunayen Allah suna bin sa shi yasa sai Allah ya boye ya bayyana sai ce bismillahi arrahmanir rahim ina farawa da kowane suna na Allah madaukakin sarki ya Allah ka sa min albarka a cikin wannan abin da nake shine bismillah 'yan uwa shi ko lafazin alismu a larabci malamai suka ce alism da kace dismin suka ce ko dai asalinsa daga asumu ne an samo shi daga asumu wasu kuma suka ce an samo shi daga asimatu asumu ɗaukaka suka ce ana ce ma suna ismun daga ɗaukaka li'annal musamma yasmu bima ya bihi domin duk abin da aka sa ma suna to yana ɗaukaka ne da wannan sunan nasa shi yasa a musulunci aka ce a kyautata ma yaro suna ko in an haifi yaro a sa masa suna mai kyau a sa masa sunan da a ciki in an tashi za a iya fata mai kyau da sunan ka sa ma ɗanka sunan da zai zama akwai zagi a ciki a'a ya kamata ka sa ma ɗanka sunan da idan an ambaci sunan sai a addu'a da sunan ko dai ai addu'a da tarihin mai sunan na asali ko kuma ai ta addu'a da ma'anar sunan yanzu misali in ka sa ma ɗanka suna Ismail ko Ibrahim ko Ishaq kaga duka annabawan Allah ko da ba a gane ma'anar sunan ba kai ka san masu suna manyan mutane ne ko in an haife shi aka ce me aka sa masa sai a ce an sa masa suna Ibrahim sai ka ji wani ce Khalilullahi Allah ya ya gaji mai sunan ya gaje shi ba annabta ba domin ba zai zama annabi ba ya gado shi a kirki da tauhidi da girmama mutane da girmama baki domin a cikin halittun Allah Allah bai halicci wani mutum da yake da girmama baki kamar annabi Ibrahim alaihi salam an ce shine farko wanda ya fara huwa awwalu man qara dhayf shine farko a tarihi wanda in yi baƙi zai je kawai ya shirya musu abinci baƙi yi mala'iku sun zo su mishi bishara zai haihu zo wucewa suka kawo masa ziyara amma garin annabi lutu aka aike su su je su halakar da su sai suka ci zango suka tsaya wajen annabi ibrahim su masa bishara cewa ai matarsa za ta haihu zai haihu bayan ya tsufa daga zuwansu me ya je musu fama labisa an ja'a bi idlin hanis ana zuwa kawai sai daga jin baki sai kawai ya je ya sa aka soke kashin rakuli aka gashe shi aka kawo musu faƙar raba hu ilayhim ƙala ala ta'kulu ya kawo musu ya ce ba za ku ci ba falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakira da ya ga sun isa hannu su ci sai ya ji bai wadannan irin baƙi ne wannan a kawo musu abinci ba ta ci kaga bambancin shi da mu ko mu mun yi baƙin sai mu koya abinci shi kuma mamaki yake a ce an kama bako abinci bai ci ba kaga tafa'ul bi kenan za a yi addu'a ka sa ma danka suna Ibrahim sai a masa addu'a ka ci Allah ya sa ka ko kuma ai tafa'ulun bil ma'ana ka sa ma danka wani suna mai kyau ka ku ce nayi son kai in faɗi suna na ko suna na yana da kyan ma'ana Yawa bashir aka sa ma yaro suna bashir sai aka masa addu'a aka ce Allah ya masa bishara da alheri kaga sai a ji daɗi ko ba haka bane kaga kaga ko aka sa masa Ahmad Ahmad ko aka sa masa Muhammad daga Allah ya yabe shi kaga ma'anar tana da kyau to shine suka ce al-ismu min as-sumu daga daukaka wasu kuma suka ce a'a al-ismu min as-simati daga alama li'anna al-musamma yu'rafu bismihi in an kira ka aka ce wane to da shi ake gane kai ne wanan ko kaga ana gane ka da sunanka to a takaice sun faɗi waɗannan ma'anonin guda biyu alismu imma mina min as-sumuwi wa imma min as-sima was-sumu ar-rif'atu was-simatu al-alama ko dai ya zama suna an samo shi daga kalmar ɗaukaka ne ko kuma ya zama an samo shi daga kalma ta alama to daga nan bayan bismillah yan uwa sai Allah ta'ala sai ya ce mana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halitta. wannan wannan alhamdulillahi rabbil alamin din Allah madaukakin sarki ya zaɓi ya buɗe wasu surori guda biyar da wannan hamdala ɗin ya buɗe سورة الفاتحة ده الحمد لله رب العالمين يا بو ده سورة الأنعام ده الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سنوري نؤفو ده ألا يبو ده سورة ده لا سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا sannan wuri na hudu shine suratu saba suratu saba Allah ya bude ta da alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwa alhakimul khabir sannan waje na biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya bude suratu fatir da alhamdulillahi فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء inna Allah ala kulli shay'in qadir kaga waɗannan su ne wurare guda biyar da Allah ya buɗe suri da hamdala bayan nan a cikin ƙur'ani Allah ya ta faɗin cewa alhamdu nashi alhamdu nashi hmm? ya halakar da wasu mutane haƙuti a jabirul ƙaunin lalina zalamu ya ce lillahi rabbil alam falillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ardi ka gani Allah a wurare da yawa ya faɗi cewa wannan kalmar ta alhamdu ta ce shi kaɗai ya cancanta a faɗa mawa alhamdulillah alhamdu yabo na Allah a nan sai Allah ya gani sai ce alhamdulillahi rabbil alamin amma a waɗancan wajajen sai ya faɗi dalilin da ya sa ya cancanci a yabe shi ɗin anan ya ce alhamdulillahi yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin shine ubangijin halittu ga baki daya a an'am sai ya ce mai alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai Allah ya ce yabo nashi ne saboda ne saboda shine ya halitta sammai da kasa a suratul kahfi kuma sai ya yabi kansa saboda saukar da alkur'ani a taba ya yabi kansa saboda ababen sama da ƙasa duka nasai a fadir ya yabi kansa saboda ƙaga halittar sama da ƙasa da halittar mala'iku kuma ya sanya su suna da fukafukai wasu suna da fukafukai biyu wasu suna da fukafukai guda uku wasu suna da fukafukai guda hudu sai ya ce zidu fil halki ma ya sha a cikin halittar mala'iku Allah yana ƙara abin da ya fi masu fukafukai guda hudu kamar mala'ika jibrilu alaihi salam yana da fukafukai guda 360 kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce kaga Allah ya yabi kansa domin ya cancanta ya zama mai yabar ya yabi kanshi ya yabi kansa saboda halitta ya yabi kansa saboda halittar halittu duka ya yabi kansa saboda halittar sammai da ƙasai da ƙago su ya yabi kansa saboda halittar mala'iku sannan ya yabi kansa domin me domin halitt domin saukar da alƙur'ani kamar wannan yaban da Allah ya makansa kala-kala in ka dunkule za ka ga yabo ne a kan cewa shi ne mahalicci sannan bayan yi halitta kuma sai ya tsara ma bayansa yadda za su rayu kaga a wurare hudu ya yabi kansa saboda halitta a an'am ya bude suratun al'an'am da yaban kansa saboda halitta sama da ƙasa sai ka tsallake kaha sai ka zo suratu saba da fatar Allah ya yabi kansa saboda halitta samai da ƙasai da mala'iku to ya za a yi halittu su rayu su yi abu mai kyau su tsira rayuwarsu ta zama mai daɗi a duniya kuma su samu albarka su samu alkhairin lahira su kubuta sai ya yabi kansa akan cewa shi ya saukan musu da tsari alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab haga ashe rayuwa halitta ba ta da amfani idan ba su bi littafin Allah ba abinda zai sa ka ci gajiya halitta ka da aka ya kai dan uwa shine ka zama ka bi abinda Allah subhanahu wataala ya sauka wannan shine abinda zaka yi ka tsira wannan shine abinda zaka yi rayuwarka ta haskaka wannan shi ne za zaka yi ka ta samu albarka to Allah ya cancanci a yabe shi akan haka ko ne kalma alhamdu da yawan mu mukan ce godiya ta tabbata ga Allah shin haka ne ana nufin alhamdu godiya malaman mu sun tattauna shin akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru al'imamu tsabari rahmatullahi alaihi shi a wajensa ya ce a shuku khalisan lillahi sana'uhu jalla sana'uhu nuna sa'iri ma yi ubadu min duni a wajen al'imamu tsabari ya ce da Allah ya ce makansa alhamdulillahi yana nufin godiya ta tabbata a gare shi shi kaɗai banda sauran halittunsa waɗanda ake bauta masa ba shi ba ake bauta musu ba shi ba a wajen al'imamu tsabari babu bambanci tsakanin kalma shukur da kalma alhamd a wajensa waɗannan kalmomin guda biyu ma'anarsu ɗaya sannan ya ce wa duna kulli ma bara amin halkihi sannan wannan godiyar ba ta cancanta ga kowa ba daga cin abin da Allah ya halitta a cin halittinsa saboda me za a gode masa bima an ama ala ibadihi minan ni'ami saboda abin da ya mabayin sa na ni'imomi allati la yuhsi hal adad wanda adadi ba zai iya iyakance su ba ko za ka iya iyakance ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahi in kuka ce za ku iyakance ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku ba ku ita ku iyakance su ba a jikinka kawai ka kalli ni'imomin da Allah ya maka ka kalli yadda kake shaƙar iska da hanci kuma ka fitar ka fitar ka shigar tukhriju khabisan wa tudkhilu tayyiban ka fitar da iska mara kyau ka shaƙi mai kyau sannan wannan khabis din kuma tana zama tayyib ga wasu yanzu wannan iskar da muke fitarwa carbon to su kuma halittu su bishiyoyi da sauran halittu da tsirrai su kuma suna da bukatar hadisun indana tsayibun indahu abinda muke fitarwa na iska lalatacciyar iska miki gurbatacciya ce su kuma tsirrai da sauran halittun Allah suna santa mu kuma me sai su bamu mai kyau sai su ba mai kyau inda bishiyoyi suka fi da tsirrai da sauran shukoki iskan wajen ta fi daɗi su kuma idan ka je kana shakar tasu su kuma sai su baka taka tasu su baka taka tasu kai kuma su karɓi taka taka ka fitar ba kyau ni'ima ce wannan kamar yadda ake tattara bayan gida da ɗan adam yake yi a ji a sa shuka shuka kuma na so sai ta haɓaka kuma sannan shukan nan ta sake dawo mishi don Allah kana tsayawa ɗan uwa bawan Allah kai tunani game da wannan ni'imomin Allah ba su da iyaka ashe Allah ya cancanta a gode masa in ji al'imam al-tab'ar ke ce wala yuhitu bi adadi ha ghayruhu ahadu ba wani wanda zai ce ga iyakan ni'imomin da Allah ya yi baka san adadin su ba za ka iya kirga su ba Ni'imomin Allah ba su da iyaka akwai abin da kake ɗaukarsa ba ni'ima ba ne ni'ima yanzu nan uwa ka taɓa tunanin cewa mutuwa ni'ima ce mutuwa da ake yi yanzu da wanda yake da shekara dubu goma yana nan da yare yau ko kana jin duniya nan ba ta shekara dubu goma ba shekara dubu goma alal akalli ɗan shekara dubu goma yau ya za ka gan shi zai kallon ma kwanaki aka da aka yi ta yawo da wata tsohuwa ya kasar ina jin ko pakistan ce aka ce shekarun ta ɗari uku da wani abu amma da gani ba da gaske bai sannan ran da aka nuna wata kanwata kanwata ce ko za a kira ta ko ita ita kuma shekarun ta ɗari da arba'in da wani abu ka kalli yadda jikinta ya fumfuna jikinsu ya yi fumfuna to sai a ce ba za su mutu ba haka za su rayu wace rayuwa za su yi mai daɗi ɗan uwa Ka ga ashe mutuwa ne ce in ka gama rayuwar ta ƙare maka ka zama ba ka da abin da za ka tsinta a duniyan nan to da kanka za ka riƙa fatan Allah ya karɓi ranka ka huta suna ba da labari labid bin rabi'at rabi radiyallahu anhu sahabun manzo Allah sallama ne suna cewa yayi shekara ɗari da arba'in da wani abu tun kafin zuwan musulunci yana da rai shahararre ne mawaƙi ne kafin musulunci ya zo musulunci ya zo ya musulunta labid ibn rabi'at al-amir shekara 40 da 140 ta haka suke faɗa amma sai ya shiga ɗaki kawai sai a riƙa leƙawa ya daina ma fitowa kwata-kwata sai a riƙa zuciya sai a leƙa sai a ce wai har yanzu Labidu bai mutu ba har yanzu yana na wannan tsohon bai mutu ba ce ji su ce ce ni Allah na gaji da rayuwa wala intu min alhayati wa tuliha wa su'ali hadha an-nasi na nabidu ce wallahi nima na kosa da rayuwar nan yadda kuka kosa da ni kuke ta fatan in mutu to wallahi na fi ku ni so nake in mutu shi zuhairu zuhairu na abi suluma ɗaya daga cikin mawakan jahiliya shi bai ma kai ɗari ba tamanin ya yi sai da ya ce sa'imtu takalifal hayati wa manya ya tamani na haulalla a balaka ya tsani ya ce yau rayuwata na kai shekaru tamanin wallahi na kosa da wahalhalin rayuwar nan na gaji duk mutumin da ya shekara tamanin sai ya kosa ashe mutuwa ima ce ita kanta amma inda take zama ni'imar gaske shine lokacin da mutum ya cika da imani ya je ya haɗu da Allah maɗaukacin sarki lafiya lau to ni'ima ta cikakke wannan anni'matu tamma ce na cikakkiyar ni'ima ce Allah ya mana haka to kun ga wannan in ji al-Imam Tabari rahmatullahi alai yace fi tafsihil alati li ta'atihi Allah ya inganta maka jikinka ababan da zaka yi amfani da su wajen yi ma Allah da'a wa tamkini jawarihi ajsamil mukallafi sannan kuma Allah ya sa jikinka kafin ya dora maka abin da ka masa na ibada sai da ya baka lafiya wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce. yanzu da yawa daga cikin wasu bayin Allah suna nan a kwance a asibiti azumin nan ba za su iya yin shi ba wani yana kallo yana azumin nan zai tambaya an ga wata a ce masa an ga wata amma ba zai iya azumi ba kai Allah ya baka lafiya kuma sai kai wasa da ita li adai fara'idihi domin isar da farillan Allah kaga duk waɗannan ni'imomi ne da Allah ya maka ma'ama ba sata lahum fi dunyahum min rizqi sannan kuma da abinda Allah ya shimfiɗa mana na duniya na arzikin Allah wa gadzahum bihi min na'imil aish ko wa gadzahum sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ciyar da su daga cikin ni'imomin abinda ake ci a rayu min ghairi istihqaqin minhum lidhalika alayhi alhali ba haƙƙin mu bane a wajen akan Allah haƙƙin Allah ne haƙƙin mu ne akan Allah ya ciyar da mu dole a'a ni'imar ta ya mana kyauta idan da zai ba kowa da yunwa ba abin zargi bane shi domin halittar sace mu amma duk da haka sai ya bamu abun da za mu ci sannan na ƙarshe wa ma'amana bahahum alaihi wa da'ahum ilaihi min al-asbabi al-mu'addiyati ila dawamil khulud sannan kuma da abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗakar da bayi ya kira su zuwa gare shi na addinin sa abinda idan sun yi za su samu rayuwa madawwamiya a lahira fi daril muqami min an-na'im al muqi a gidan ni'ima lahira gidan aljanna gidan tabbata Allah ya mana haka kaga ashe duk Allah ya cancanci a masa ne a gode masa nan al-Imam tabari yana faɗa mana cewa da alhamdu da ashukuru ma'anarsa daya shine yake wannan dogon bayani فلربنا ala zalika kullihi كله wa وآخرا lalle ubangijinmu ya cancanta a gode masa akan wannan a farko da ƙarshe a wajen al'imamu tsabari da kalma alhamdu da kake faɗi da kalma ashukuru ma'anarsu ɗaya babu bambanci amma al’imam ibnu atiyya shi yi masa ta’aƙiri shi yake cewa wadda haɓa tsabariyu ila an alhamda wa shukura bi ma'anan wahide ya ce alimamu tsabari kafinmu ya ce da kalma alhamdu da kalma a shukuru ma'anarsu ɗaya shi yake cewa wa zalika gairu marziyu amma wanda magana bai kamata a yi da ita ba al'imam ibn atiyya ya zo bayan al'imam tabari da shekaru shine ya ɗauki littafinsa na jami'ul bayan an tawili ayil qur'an ya karanta wannan batun da muka faɗa shi kuma a tafsirinsa a tahrirul al-muharrarul waji shi kuma sai yake cewa a'a akwai bambanci tsakanin kalmar ashukuru da kalmar alhamdu to me bambancinsu sai ya ce alhamdu kalma alhamdu ma'anahu as-sana'ul kamil idan ka ce alhamdu to ma'anarta ita ce cikakken yabo as-sana'ul kamil cikakken yabo shine alhamdu ne sai ke cewa wal alif wallamu lam fihi litigraqi al min al idan ka ce alhamdu to kana nufin duk wani yabo ba wanda ya cancanta a mashi sai Allah wa a a'ammu min ash kalma alhamdu ta fi fadi ta fi gamewa fiye da kalma ash-shukr لأن الشكر إنما يكون على فئل على فئل جميل يفدي إلى الشاكر domin a asali idan sun ce a shukur shine ka faɗi wata kalma mai kyau da mutumin da ya aikata maka wani abu mai kyau kaga godiya ke wani ya ɗauko wani abu misali yanzu da azumin nan sai ya baka sai ka ce ta wani ala saka maka da alkhairi wani kai mutumin kirki kaga kayi ne ka gode mishi sai da ya maka sannan ne sannan ka karama mishi saboda haka wa shukuru hamdun ma godiyar da ka masa be shi haka ne ko ba haka bane ka calata ka da alkhairi wa na mutumin kirki ne ba a gaban shi ma kaje kake ba da labari ba ce na Allah ya saka mishi da alheri ya min kaza yau wa na mutumin kirki ne kaga kayi godiya godiyar nan kayi me kenan kayi yabo ashe kalmar yabo ta fi faɗi fiye da me fiye da kalmar godiya والحمد المجرد هو ثناء huwa sana'un bi sifatil mahmudi min an yusdi shai'a amma idan ka ce alhamdu kawai ita ce ka yabi mutum ka yabi wani ba tare da ya maka komai ba wanne Allah ya fi cancanta a masa alhamdu ko a shukuru alhamdu ne an maka ko ba a maka ba sai kai ta yabu ba sai an maka ba amma a shukur sai an maka sannan kai kuma sai ka maida shi ya sa suke ce sai sai yake cewa falhamidu minan nasi isma'il me yabo a cikin mutane guda biyu ne akwai ashakir almus akwai almus almusni sifati akwai mai godiya in an mushi akwai kuma mai yabo da sifofi kawai ka zauna kai ta yaban wani bai maka komai ba mawaka ne suke yi yabo suke ko godiya eh? mawaka masu masu masu yan fada mawakan fada masu yabon wani godiya suke ko yabo godiya suke ba yabo suke ba ka ba su ka gani kana ƙin ba su za su juya so da ka yabo suke godiya suke ba yabo ba suna biya ne abin da aka musu suke yi to ya kamata bawa ya zama haka tsakanin shi da Allah sai Allah ya baka sannan zaka yabe shi kaga ya kamata kullum ka zama cikin yaban Allah kake shi yasa abin da zai tabbatar maka da haka idan Allah ya maka mai kyau zaka yabe shi idan bai maka mai kyau ba ma zaka yabe shi manzon sama ya karantar da mu in abin alkhairi ya same ka sai ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat mai kai yabo idan wani abu mara daɗi ya same ka sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal ba biya ka albashi ba Wani ya dai ya labarin sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal an biya ka albashi an maka ariyar an baka an baka leave ground account ɗinka ya cika tim sai ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat <laughs> kaga duka bi kai to haka musuluncin ne yake amma mawaka yan fada to su godiya suke ba yabo suke ba sannan in mun fahimta ana godiya da kyautar da ake tsammani idan mawaki ya zo ba a ba shi ko sisi ba ya zo ya yi waka abinda yake so a biya shi kaga ya yi godiya tun kafin a yi masa ne tun kafin a ba shi. sau da har yanzu ba ya boye ba karka ce ya boye ba ya boye ba domin inda za a ƙi bashin nan ya tafi haka to gobe kana iya jin fata zama zambo wannan waƙar za ta iya juyewa daga ta yabo ta zama ta ta zambo domin yayi ne dan a biya shi kuma akwai misalan haka da yawa ko a waƙoƙin larabawa akwai su ma a waƙoƙin mu na hausa ga sunan barkatai da yawa yau ka ji mutum ɗaya ya yabo wani ya yabe shi gobe kuma ka ji ya zazzage shi haka ta faru ko bata faru ba kaga ta faru saboda haka akwai bambanci tsakanin kalmar alhamdu da kuma kalmar ashukur alhamdu ka yabi wanda ya cancanta a yabe shi ba siya ma wani abu ba a shukuru ka gode ma wanda ya maka wani abu wata rana kana iya cin gode mishi ka zarge shi amma in dai alhamdu ka masa dan Allah to baka dawowa kuma ka zambace shi Allah ya taimake mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh